alhamdulillah ah. ya kana bode ah. ya kana sarata ah. idorun nasi wishi wishi kula gozu inna dillahi alhamdulillah ya kana bode ya kana sarata muna tattare da irin waɗannan mutanen hakuri da lokacin rikici tsakanin ku muna tare da irin waɗannan matasan da ba su iya komai ba san addini ba fatiya ba za ta karanta a gurinsu ba amma malamai har kuna lokacin za ku zauna a garuruwa kuna zagin junanku kuna kafirta junanku muna cikin matsala kwarai da gaske a ƙasar nan ubangiji allah ka ganar da mu allah ka sa mu cika da imani allah ka sa malamanmu su dinga gawa shugabanninmu gaskiya ko da ba sa so ka duba irin waɗannan matasan na riga na zaman ƙauye na san me ya zaman ƙauye na zauna a ƙauye wallahi tallahi wani lokaci in masifa ta yi bala'i addinin ma baka da lokacin da zaka koyi shi baka ba da addini baka ba da lokacin da zaka je ka saurari wanda zai karanta da kai addini saboda fatara da talauci da masifa bare yanzu mu da dama lokacin da muna ƙauyen ma lokacin nan abubuwan da sauki zaka fita neman kuma ka samu bare yanzu inda ko ka fita neman ma ba lalle ka samu ba ga abubuwan suna matukar tsada ina matasa suke da lokacin da su karatu wannan lokaci na waɗannan bayan allah waɗannan 'yan siyasa mu wallahi tallahi gwara mulkin soja da irin wannan mulukiya da rayin imani da kuke aikata mana ku duba yadda ku kai mai mana da matasanmu yanzu wannan aka bashi makami ya ji zai samu dubu biyar ma wallahi akan dubu biyar zuwa zai kakkashe mutane wallahi akan dubu biyar akan dubu biyar wallahi akwai wanda zai iya tafiya akan dubu biyar zai kakkashe mutane matasa suna ta shiga abubuwa kawai in wani mutum ya zo da wata kungiyarsa matasa suka ga za su samu dubu goma goma kawai shiga za su yi ko kungiyar kashe mutane ne wannan wani irin masifa muke ciki a ƙasar nan muna da irin wannan matasan da basu iya komai ba san ba san wankan janaba ba su iya karanta fatiha ba a malamai sai dai ku wuto kuna kafirta waɗansu wani mutumin da Allah ne isan yadda Allah yake son shi yana da kyakkyawan zuciya yana da kyakkyawan kyakkyawan mu'amala da al'umma amma in dai baki da kadai ba kawai ka ce da shi wannan mutumin ko ka ce mashiriki, ko ka ce da shi jahili ko ka kira shi wani irin mutum ubangiji Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya kiyaye